bayan haka ana cikin kwanse muna ranar ashirin a watan sha ɗaya watan shawwal a jerin watanni hijira shekara ta dubu ɗari hudu talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma durusun wa ibarun ko siratu wa durusun wa ibar na babban malamin muhammad sani umar muna nan a ƙarƙashin hikimomi da kuma wato an yi hukunce-hukunce da suke da alaƙa da yaƙin hudaybiya inda a sa har muka inda wato an aka sa lamba ta hudu shafina na 256 ma da yake tsora bayani yake cewa inna allahu subhanahu wa ta'ala hakika Allah tsarkakakke maɗaukaki dallat ƙudratuhu ikonsa ya ɗaukaka wa azzat azamatuhu girmansa ya buwaya ƙaba Allah ya kuna fitalun bainar musulmi ya zartar da cewa yaƙi ba zai gudana ba tsakanin musulmai wal mushrikina da arna min ahli makka daga cikin mutanen makka fi hadhihi al-ghazwati a ainihin shi wannan yaki na wato ainihin hudaybiya yi wasu malam yace lihikamin zaharat fima ba'du minha haka ta faru saboda wasu hikimomi waɗanda suka wato ainihin bayyana daga cikinsu akwai na ɗaya ko malam yace alif dukhulul muslimina bil quwwa يعني أن تحدث أن تحدث أن yace da kullum musulmi na bilkowa shigar musulmi makka ta ƙarfin tsiya abin nufi ta hadufu mazabi in haka ta faru za a samu wato ainihin yankakun mutane sai zama wato an samu kamar wata mayanka ta waɗanda aka yi. wa tushaku arwahun kathira za kuma a wato ainihin rasar da rayuka masu ɗimbin yawa wa tushaku dima'un ghazira za a zubar da jini mai ɗimbin yawa minar farafai ne ta ɓangare bin duka ɓangaren musulmi da kuma arna wa hada amrun lam yuridhu al-bari subhanahu wannan al'amari ne da Allah wanda yake makagin halitta tsarkakakke bai nufin ya faru ba shi yasa sai ba a samu kaurawar yaƙi a sulhul hudaybiya ba wa kana li maslahatil hakan kuma ta faru saboda maslahar ƙungiyoyin biyu duka da musulman da arna ina ma da ce al-mu'minina wal mushriki mu'minai da arna saboda haka a wannan gabar ina gaya mana daga cikin hikimar da yasa Allah bai hukunta a sami gudanar yaƙi a sulhun hudaybiya ba in haka ta faru za a sami yankakku masu ɗimbin yawa za a zubar da jini mai ɗimbin yawa za a rasa rayuka masu ɗimbin yawa ko kuma ba abinda Allah yake nufi ba to wannan yana daga cikin kyau ta sa ba a kaura yaƙi ba to shi da sai ce kuma ba inna minal muhtamil an yanala al'adha والقتل والتشريد على أيدي المؤمنين بعض المستضعفين من إخواني من المسلمين في مكة ita daga cikin abin da zai yi mai yiwuwa ne a sami cutuwa da kisa da kora ko raraka mu'mini ta hannun muminai ya zama korar da cutar da kisan ya afka kan ba'dal mustad'afin wasu daga cikin raunanan musulmi min ikhwanihim min almuslimin daga ɗan uwan al'ummar musulmi da suke cikin garma inda a ce an fafata yaƙi to akwai musulman da suke a cikin makka raunana ko musuluncin su bai fito fili ba suna ɓoyewa da su musulman da suka taho daga madina an kaura to ba su gama sanin wanda ya musulunta ina ɓoye musulunci da ba sa su hafka musu sai su kashe 'yan uwansu da kansu ko su kori 'yan uwansu da kansu in sun zama sun bar garin ko kuma su cutar da su ma raunuka su kai musu ba su kashe su to saboda kada haka ta faru wannan hikima sai Allah bai hukunta an yaki ka gari ba ce ga musulmai ya zama ba a kashe waɗanda sun karɓi musulunci suna ɓoye musulunci su a cikin garin maka ba afkawa wannan abu wa hada fihi ma fihi min al-ma'arra wannan akwai abin da ke cikinsa na aibi inda ya faru don musulmi za su suna da na sanar sun kashe yan uwansu sun raunata wasu sun wato baza wasu ko kore ce allati la yaliqu bi muslimin wanda bai kamata a ce ya faru ga wani musulmi an ya ka fiha a ce ya afka cikin irin wannan qala subhana Allah tsarkakake yace huwa allazi ay hum allazina kafaru ko su wato ainihin kafiran ƙurayshawa su ne waɗanda suka kafirta wasattukum adil masjidil haram kuma suka tsare ku suka hana ku isa ga wato masallaci mai alfarma na ka'aba wal hadiya an mahilla kuma suka hana isar dabbobinku na hadaya zuwa gurin da za a soke su ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا Allah ce ba don wasu mazaje muminai ba da wasu mataye muminai lam ta'lamu nan da ku musulman da ke Madina da kuka tuho ba ku gama sanin su ba ba ku gane su ba ku tantance su ba ku san wane ina cikin musulmi da ke garin Makka ba kun ku kuna ga cewa ku da kuka kaura ku ne musulman waɗanda suka musulunta amma suka bar musulunci su ba kusan su ba to ba dan ire-iren waɗannan ba da suke zaune cikin wato mushrikai a garin makka an taɓa ohun don kada ku je wato ku tattake su ku bi ta kansu ba tu minhu ma'abba sakamakon haka sai aiki da sabo ya same ku ya zama kun afka wa nabi bai gairi ilimin ba tare da kun san cewa kun yi wannan maganin ba liyudkhil Allah ko bi rahmatihi man yasha kuma Allah ya tsare yuwar afafa ta yaki dan saboda ishigar da wanda ya so daga cikin bayansa zuwa ga cimma rahamarsa akwai wanda za su yi imani cikin karnan kuma ba ku sani suraka tunda Allah ya hukunta za su yi imani ba za cikin wanda za a kashe su akan kafirci sai bai hukunta a yaƙin ba nan ma wata hikimar banda wanda suka musulunta suke da rauni ba kusan su ba to akwai kuma waɗanda suna nan a arnan amma Allah zai so su da rahama su musulunta shi sa yanzu ba a yaƙi ba na tana a kashe su ko illata su Allah ya ce lauta zayyaru da a ce sun yi tawari arnan daban musulman daban Allah ya ce da azabana alladhina kafaru minhu to da mun azabtar da kafiran daga cikin su kafiran cikin nasu da mun azabta su da zartan muku da ayyaki ku fafata ku gama da su azaban alima azaba wacce take mai radadi da sai su fuskanci ba daɗi daga gare ku mu zartar da aika a kaura yaƙi ko mu ɗora ku a kansu sai zama sun fuskanci azabar duniya ta kisan da za ku yi musu da raunata su kuma su je su samu azabar lahira da Allah ya tanda gare su wannan aya ta fayyace mana hikimomin da yasa Allah subhanahu wataala bai zartar da an yi yaki a sulhul hudaybiya ba sai zaman to kare akan sulhu dan kada a samu yawaita waɗanda aka kashe cikin musulmi kada kuma a samu wato ainihin musulmi su afka wa ‘yan uwansu raunana da ke garin makka kuma akwai wasu ma'arnan da allah ya yi nufin za su musulunci to sannan malai ya ci gaba da cewa abu na gaba laqad sabaqa fi ilmi llahi azza wa jalla tini ya gabata ya rigaya cikin ilimin Allah mai girma da buwaya anna haula'i alladhina yaqifuna al sadina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewar haƙiƙa waɗannan waɗanda suka tsaya kyam a yau suke kare da hana manzan Allah sira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa ashabu kuma suke hana sahabbansa ridwanullahi alaihim amincin Allah ya tabbata gare su anil masjidil haram daga yiwuwar su shiga masallacin maka mai alfarma na ka'aba kuma ladina sayas sayaftahu qulubahum su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai buɗe zakatansu idan islami zuwa karɓar musulunci ya san haka shi amma su sahabbai sun manzo ba su san haka ba da haka sai bai zartar da iyaki ba wa yastabtiqu Allahu ala aydihim biladan kathira kuma su nan da su zo su musulunci daga baya Allah zai bude wasu garuruwa masu dimbin yawa ga musulunci ta su. za ma su zo su jagorancin zabu ɗaunar musulunci hina yahmiluna hadhihi risalata lin nas a daidai lokacin za su rika daukan sakon wannan wato sako na musulunci zuwa ga sauran mutanen da bai isa gare su ba wayuniruna zulmata tsare su kuma wato rika haskaka duhun da hanyar take da shi ma'ana hanyar bata da ake ciki ta suke mai duhu duka to su waɗannan bayan Allah da za su su kuma Allah ya hukunta ta hannunsu za su su haska wa wasu su duhun da suke ciki na hanyar bata zuwa ga hanyar shirya Thank you. na yake cewa wayuniruna tariqa wayuniruna ko wayunayiruna zulmata tariq za kuma su rika haskaka wato duhun da ke hanya ta bata lil ga wanda za su bi hanya zuwa ga shirya ga wanda suke za su shiga hanyar karɓar shirya da haka su waɗannan za su musulunta daga cikin Allah Allah ya hukunta su za su zo su yi jagorantar wasu da suke cikin ɓata su zo shirya sun zama masu haska wasu su kansu to wannan hikimta daga cikin abin da ya sa Allah bai zartar da an yaƙi a sulhul hudaybiya ba malin ce wa zaharat bara'atun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama siyasiya ƙwarewa da gwaninta ta annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta ɓangaren shugabanci ta bayyana fi ardihi ala mushriki makkah wa wasul ta yadda ya bujiro wa da arnan makka da ayi wato tsagaita wuta a zartar da sunna a tafi akan sunna wannan akwai kwarewa da gwaninta ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta iya jagoranci da anna fi zalika fawaida kafira. domin a cikin yin sulhun da kuma tsagaita wutar akwai amfani masu dimbin yawa min ha daga cikin amfanin akwai na ɗaya fabil hudnati ya gumanu ko ya da ƙuraishin wa yuzinuha an ɗanyi sira mala yake cewa fabil hudna da wannan tsagaita wuta ya gumanu ya da quraish zai wato lamanci karkatar su ƙuraishawa wa ha, kuma zai nisanta su su ƙuraishawa an ayyar sira'i daga abuwar kowace irin gama. ya haduku fil jaziratul Arabiya da za ta faru a wannan tsibiri na larabawa wannan sulhun wannan tsagaita wutar za ta zama musu ta lamunce musu daga yiwuwa a zo a samu wato aran gama ta lamunce musu yiwuwa a zo a samu wato ainihin ba daɗi a tsakanin wato ainihin jazirar larabawa sawa'un kana hada tsira duk babban manci ɗaya wannan aran gama ta kasance ne ma al al-arabiyyah al da sauran larabawa kabilun larabawa can daban aw ma al-yahudi ko ko a tare da yahudawa zalika al-adu laim wannan wato anin maki wanda yake abin wato anin zargi al-ghadir wanda ke karya alƙawari su bangaren yahudawa allazi yatarabbasu bil muslimina dawa'id wanda suke jiran da dako na wata musiba za ta kauraye ta game musulmi ta faru gare su to da kutu wannan tsakaita wuta da wannan sulhu ya amintar da al'ummar musulmi daga a fafata yaƙi ya kuma wato anin kautar da ƙuran shawa dangane da abin da ya shafi su zo su tankari musulmi ko kuma yahudawa a ci a zo a yaƙi to wannan sararawa da wannan rashin wato fafatawar alkhairi ce ga musulunci da musulunci. wannan daga cikin amfanin da yake da alaka da wato anin sulhu da kuma tsagaita wutar da mala yace hirsu rasul sallallahu alaihi wasallama ala an yabqi al-ittisal maftuha kwadayin da manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi yake da shi akan an yabqi al-ittisal wato saduwa da juna ta wanzu ta zarce ta ci gaba ya zama maktuhan buɗaɗɗe bainahu wa bainal quraish tsakaninsa da shi in aka ce akwai sulhu akwai tsagaita wuta to za a iya samun alaƙa ta zantawa da tattaunawa ta daga gudana amma in ba sulhu magana ce ta koyi a kawar in an haɗu koyi magana ce ko ka kai ni ko kai ko nasara kan ko kai nasara akan ko a yi ragas ko me zai faru amma in an yadda yanzu an tsagaita to an san ba magana faɗa to za a rika samun tattauna a nan ne kuma musulunci yake shigar da musulunci sanda ake zama lafiya ake ba matsalai ba yaƙi ba fafa sai ka shigar da abin da ka shigar nasa to wannan sai zama ina daga cikin amfanin wato jagoranci da manzo sallallahu alaihi wasallama da ya yarda yi sulhu a tsakanin su liyasma minhum dan abin abinda za su faɗa su ƙwarin shawa shi manzo zai ji abinda ƙurashawa za su faɗa ɓangaren annabi bi wasitatir rusuli ta hanyar ko ta tsarin ɗan aikensu wanda za su riƙa wato ainihin turowa wasu sufara da kuma wato ainihin ambasadodinsu wakilan ƙasashensu za su turawa wa fi haɗa ƙaribin linnufosi to a wannan faruwar hakan za a samun kusanto da zukatan juna na yadda saurare ka in ji abin da kake faɗa ka yadda ka saurare ni ka ji abin da ke faɗa to a haka sai a samu fahimtar da da babu ita wa tabridul li jawil hab kuma za a samu wato sanyaya sararin samaniyar yaki in aka ce ana yaki ita kanta sararin samaniyar ita ma ɗime take ɗauka to in aka ce ba yaki an shiga wato an tsagaita wuta da sulhu to ita ma sararin samaniyar yakin tana samun wato ainihin sanyaya wani salo ne na wato larabci da ake ka ce in gari ya zauna lafiya to yan garin su ma lafiya ne inda gari kuma ya zama ya dumama to su ma cikin dumi suke an fahimta ku to wannan sanyaya daga yaƙi shi ma wani abu ne za ka sake wato sanin dabaru da kuma shiri da wayar sauransu kafin in za a fara za a fara kuma ka yi wani shirin mai kwari to wani yana daga cikin hikima wa ibaati wa masu lihamasihim kuma akwai raunata karsashi na su'ar na nahawar itali ta bangaren abin da ya shafi yaki an cire musu wannan karsashin sun dan jima ba yaƙi. domin in ka dan lafa da abin da ya shafi fafata to in ka koma mata wani lokaci kuma za ka iya zama ma kamar wani danye danye to wannan ma karsashin nasa, an dasa shi to nan ma akwai hikima ta haka sai zama to a lokacin sakonni ne ko suke shiga tsakanin su da su ana samun wato ƙaruwar musulmi ana kuma samun rabuwa arna ta haka tumanin sai ce na gaba inal uqala masu hankali na alladhina na bi waɗanda suke tunani da hankulansu hina na kalama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a yayin da suke jin da kuma sauraron zancen manzan Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi wa annahu ja'a mu'azziman lil bait da bayanin cewar ya zo garin makka don girmama ɗakin allah so yake aikin ibada ba izin da jini ba wal mushrikuna mu? kuma aka ce to ai gashi yanzu yau mushrikan ne ma suke cewa ba zai shiga ba shi ya zo girmama ɗakin allah yi wato ainihin ibada su kuma da suke cewa suna kare ɗakin allah to an zo a girmama shi amma su suke hana a girmama ɗakin allah to wannan zai zama aiki ya riske su illa ta same su to yanzu kuma an gane su ne masu hana a ji ɗakin Allah ya bari wa huwa yasbiru ala ta'dimi kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam ina ta haƙuri ko yusirru kai wa huwa yusirru ala ta'dimi shi ko manzo ya kafe ya nace akan sai ya girma wannan ɗaki na Allah subhanahu ta'ala sai ki ibu haula janibi to masu hankalin da suke amfani da shi in suka ji wannan abin da ya faru to za su zama sun tsaya a ɓangaren manzan Allah sallallahu alaihi su ai shi ya fi su su wanda ya zo ibada ba fada ya zo kuma ya ce muku ba fada ya zo ba kuka hana shi ai ka da ba kyauta to za a zama an dawo bangaren sannan ma hikima ce amfani ne na daban da Allah ya sanya ce wa ya ta'aqafu da ma'ahu kuma za su rika tausaya masa a ce ka taso tun daga Madina tafiya kwana da kwanaki abincin da za ku ci da wayaniyar da kuka yi da wahalar tafiya amma kuma lokaci guda a zuwa ba za ku shiga za a tausaya musu sannan bayan haka malam ce fa yakuwa markazu sai bangaren cibiyarsa da dandazansa su ƙara ƙarfi don an samu masu goyon bayan wa wa yabu'u markazu ƙurashi, al bangaren kuma abin da ya shafi cibiyar shawa da dandazansu na bangaren yada labaransu shi kuma sai zama ya wato ainihin rauni wajini haka ta bangaren addini ma sai fuskanci ta su ne masu tsokara fada su suka hana wasu su bautar Allah sai su za su fina ko nas haka sai zama ya yadu a cikin zukatan mutane to ne daga cikin amfanin da aka samu a wannan wato yarda da ai sulhu a tsagaita mala yace annaha qalat fathan azima sulhul hudaybiya ya kasance buɗi mai girman gaske bayne da fathil a'zami fathi makka a kafin ko a gabanin wato buɗe garin makka wanda ya fi girma akan sulhul hudaybiya saboda wannan hikimar ta ya zama mabuɗin farko kamar sharar fage shi yasa sai Allah bai hukunta ayyaki saboda akwai gudun da zai zo da yafi wannan girma dai a'azza Allah ta'ala bihi dinahu wanda Allah ya wato anin girmama ya daukaka addinin sa da shi shi wannan gudi wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam kuma ya wato karfafi girmama manzansa, tsira da amince Allah tabbata a gare shi fa dakala nasu fi dinillahi afwaja sai mutane su tsarka shiga addinin Allah jama'a jama'a kungiya kungiya aya bi aya waqad nazalat hadhihi al-ghazwa wannan wato ya ya sauka eh, waqad nazalat fi hadhihi al ghazwa suratul fati a cikin wannan yaki Allah subhanahu wata'ala ya saukar da suratul fath isharatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan ta zama albishir ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi Wahuwa huwa a'id min al-hudaybiyya yana kan hanyar sa dawowa daga sulhul hudaybiyya kama akhraj al-imam al-bukhari kama da imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ji kansa ya rawaita fi sahihi a cikin sahihin littafin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hadisin ke cewa hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce laqad unzilat alayya al-laylata suratun kusa su sa suratan suratun hakika an saukar min da wata sura a wannan dare lahiya ahabbu ilayya mimma talat alayhi shams na kusan tafiye da duk abin da rana ta fito a kansa ma'ana abin da duk duniya ta kunsa to na kusan surar nan akan duniya baki saboda alkan ta kunsa da kuma albishir da bishara ta yi wa Allah da sauran al'ummar musulmi kuma qara'a sannan sai manzo ya karanta inna fatahna laka fatahan mubina hakika mun maka buɗe wanda yake mabayyana saboda haka wannan sulhu na hudaybiya mabuɗi ne na babban buɗe da zai biyo baya na wato ani buɗe garin makka mana yace anna hada sulha kuma wannan sulhu da aka yi hudna da tsagaita wuta a a fatil musulmi na fursata da tilafi bil kuffar ta baiwa musulmi damar cuɗanya da arna shi musulmi baya son a ce an kawo dalilin za a raba shi da arna ba hulɗa saboda ta hulɗarsa da shi ne zai gamsu cewar addinin da yake ya fi nasa ta haka ne zai fanci cewar abin da yake kai na ɗabi'u da kyawawan halaye sun fi nasa har ne sha'awar addinin shi ta hulɗar ce zai iya gama abin da zai gamsar da shi cewar lallai shiriri ta yake da tsamar sare ci to kai ubangiji da kake bauta ba da wani abu zai zo shi ba zai iya kare kansa iska an ce karfi sai dai ka wukatar da shi ya kifi ta ka ta kare da shi to ya kuma wanda iska za ta kare shi zai iya kare maka matsala ko ka ga ta irin wannan tattauna da zaka ciyo su to aka ce ba alaka ka da shi ai an maka takunkumin isar da sakon addini to shine ma da yake ga mana anan wannan sulhu da wannan tsagaita wuta ya bai wa musulmi damar cuɗanya da arna da iblaqi da'awatul islam dan isar da wato ne sakon addinin musulunci ko kira zuwa ga addinin musulunci fa zahara man kana muqtafiyan bi islami kuma sakamakon haka sai wanda yake kuya da musuluncin sai fito fili yanzu akwai sulhu akwai tsagai da wuta zan iya fitowa yi addini na ba mai taba ya taba na ce to za ka warware alƙawari a matsayinka na wanda wato an kake wakili na wanda aka alƙawari da su ko jagorori to za ka sa ƙyala mutum ya sake a sakan min mara a tilas kaga mai tsoron ya bayyana musulunci ya samu dama wanda kuma yake kan musulunci ya samu dama ya bayyana musuluncinsa ga wanda bai samu ba dan shi ma ya samu to wannan daga cikin hikimar da sa Allah subhanahu wataala bai zarta da an yaki a sulhul hudaybiyya ba mala ya ci gaba da cewa wa dakala fi hadhihi al-fatra a'adadun kathira dan haka sai wasu adadi masu ɗimbin yawa a wannan lokaci suka shiga addinin musulunci fi dinillahi azza wa jalla suka shiga addinin Allah mai girma da kuwa wa dakala fi hadhihi al-fatra sai a wannan lokaci aka samu shigar a a'adadun kabira wasu adadi masu ɗimbin yawa fi dinillahi cikin addinin Allah azza wa jalla mai girma da kuwa qawluhu alaihi salatu wassalam fadar da manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi hina qudumihi hudaybiyya a daidai lokacin da ya zo hudaybiyya wa man il mushrikina wa ashabahu ad-dukhul ila al-haram da kuma lokacin da aka samu hanawar arna game da shi manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da sahabbansa suka hana su shiga ila al-haram zuwa ga wato amin ka'aba wanda zai nafsi biye da manzo yake cewa na rantse da wanda raina ke hannu su zaga sa wanda zai nafsu kuskure ne wanda zai nafsi akwai yau wanda zai nafsi biye da na rantse da wanda raina ke hannunsa la yas'aluni khutbatan ba za su tambaye wani tsari ba kuma matin hurumatillah da za su girmama alfarma addinin Allah da guraren bautarsa a cikin wannan tsari za su gabatar min da shi na sulhu illa a taituhun iyahun da face sai na ba su wannan damar yin tsarin kuma nima in yi da zan fasa da salawatun lahi wa alai manzan Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya cika wannan alƙawarin ne shi yasa sai Allah ya hukunta ba yaki tunda ya ce inda suka zo da wani abu na asasan na a to zai karba to kuma sai aka zo da magana haka, sai iya da ya karba to ya cika na kodi haka ke nuna daga cikin abin da ya sa ba a yaƙi ba قد وفى صلوات wa وسلامه alaihi bima qala ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya cika abin da ya alƙawarta ya faɗa gare su wa wafaqa ala shuruqin fiha ma fiha min al-dhulm wa wafaqa kuma manzo ibada goyen baya imara baya ala a akan wasu sharaɗai da aka gindaya fiha ma fiha a cikin sharaɗan akwai abin da ke cikinsu minar zulmi na zalunci wal ijhab da tsananin cutarwa ga musulmi a ce in naku ya gudu ba za ku karɓa za ku biyo shi ku karɓa ba in namu ya gudu ya tafi gurin ku sai kun dawo da shi namu arne in yi taho gurin ku ku dawo mara da shi ya zo mu ɗanɗana masa azaba ya ji a jikinsa naku kuma idan ya ce ya fasa addinin ya taho gurinmu to ba ku ba ku mana ya sha shi haka fa aka sa shi da ce to sharaɗai haka manzo ya karɓi su tare cewa akwai abin da ke cikinsu na binniya wanda yake wato mai tsananin cutarwa ga musulmi wa tadammara min haka min as sahara sakamakon haka aka samu kokawa wata tadammara aka samu kokawa min hada waɗannan sharaɗi daga wajen kafiru min sahaba ko kafiru min sahaba da dama daga cikin sahaba. wata zammara minha kafiru min sahabati walakin na awaqibuha ولكن أواقبها كانت حميدة ولكن karat hamidata sai dai waɗannan wato ainihin ƙarshen al'amarin wannan sharaɗai da kuma wato ainihin sulhu da ita wuta a ƙarshen al'amarinsu sun zama wato abin yabawa abin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala qalat walakin awaqibu awaqibaha sai dai wato ƙarshen waɗannan al'amura sun kasance kana sun kasance hamidatan abin a wato yaba a ji daɗi tsaye ba sun zama wato masu daɗi da tsarki إذ كانت طاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تعالى domin hakan ya zama biyayya ga wajen manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga ubangijinsa madaukaki wata ta'ziman li kuma hakan ya zama girmama guraren da Allah yake ɗauka da alfarma Ka'aba guri ce mai daraja da matsayi idan manzo iyadda aka yi sulhu aka martaba wannan guri to ya bi ubangijinsa ko dama ubangiji na so a girmama gurin ibadarsa wannan yana daga cikin wato ali hikima da aka cimma da amfani da aka samu wa zalika amru yajibu an yasuda kullu amalin wa qawlin wa ta'amulin lil muslimin to wannan kuwa batun biyayya ga Allah da martaba wuraren wato anai masu alfarma nasa amrun al'amari ne da yajibu an yasuda da ya zama dole ya zama to ya jagoranci kullu amalin dukkan wani aiki wa qawlin da dukkan wata magana wa ta'amulin da dukkan wata hulɗa للمسلمين ta al'ummar musulmi في كل zamanin a kowane lokaci duk sanda aka ce an zo da wani abu da zai bayu a martaba guri masu daraja na Allah masallaci ne makarantun alkur'ani ne makamancin wannan to eh wannan abu ya zama lalle a aiwatar da shi saboda wannan a kowane lokaci ba sai lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har bayansa haka ya kamata har yanzu har Allah ya tashi kiyama aka zo da wani abu da za a zana a yi zaka yi ko a yi sulhu aka fahimci cewar zai bayu ga amarta da gurin bautar Allah zai bayu ga a bi ubangiji wata ala to haka ne kama cin su kasa su ce ba su ba wa makanin kuma a kowane guri ne ba sai a makka ba ko a kano ne ko a najeriya ne ko a togo ne ko a ghana ne ko a kamar ko ina cikin duniya malam ke cewa kuma ma an amallahu ta'ala bihi sannan sai kuma abin da Allah ya ni'ima da shi madaukaki wa tafaddala ya kuma yi baiwarsa min al-maghanim al ce, na wato gani momi, ribar yaki masu dimbin yawa wal futuhat al-azima da buɗe garuruwan Allah da aka yi masu dimbin yawa allati aqabat ghazwat al-hudaybiyah wanda suka biyo bayan wannan sulhu na hudaybiyah wa anzala as-sakinata ala rasulihi wal mu'minin kuma Allah ya saukar da nutsuwa ga manzansa isaukar da nutsuwa ga bayinsa mu'minai sun samu wato wa yaki suna suke wasu addinin su suna kuma wato arin samun damar tallata addini sannan ma da ce wa hikama kafira wa an zala sakinata ala rasulihi wal mu'minina wa hikama kafira kuma Allah ya saukar da wato hikimomi masu ɗimbin yawa la yattasi'u laha al-maqam wanda wannan matsayar da muke ta bada wannan karatu ko bayani a wannan littafi ba zai bayar da damar a ce sai an karaɗe waɗannan hikimomi ba amma dai an rerewa abubuwan da suke da muhimmanci kuma in ka same su za su iya ba ka haska maka sauran wanda ba faɗo ba waɗannan abubuwan su ne abin da suka kunshi wato wannan sulhu na hudaybiya saka ita wuta ya zama Allah bai hukunta an yaki ba mana yake cewa bayanin hikamin muhassab ay eh, wa ahkamun kathira ko akwai kuma hukunce hukunce masu dimbin yawa shari'a waɗanda aka shar'anta fi hadi mutazwati a wannan yaki da aka yi na sulhu da tsagaita wuya wuta ba tsagin eh, ba yakin fafatawa ko zo da kasul hudaybiya yaƙin wato ainihin sararawa da tsagaita wuta ne ba yaƙin fafatawa da karawa ba to a wannan yaƙi na sulhun hudaybiya an cimma wasu hukunce-hukunce wanda yana daga cikin kima ta sa Allah bai zartar da an yaƙi wanda da an yaƙi da ba a kai da samun wannan hukunce hukunce ga su kamar haka ice min ha daga cikinsu akwai bayanin hukumin muhassan. an samu bayanin hukuncin wanda aka tsare wa huwa man muni'a in an ce al-muhassar shine wanda aka hana min al-wusul ila al-bayt ya isa zuwa ga dakin Allah mai alfarma fi hajjin aw umrati a wani ibadar hajji ko ibadar duk mutumin da aka tsare shi akan hanyar siyasa makka ko aka tsare shi akan hanyar siyasa umara Allah suka ce ba za ka shiga ba ko ba za ka je ba me hukuncinsa bayan ya riga yayi harama ولم يمكنه الوصول إليه بإي إساسها بكعب الله فله التحمل musulunci yana zai iya warware haramarsa da iya ya cire kayan da ike sanye da su wanda ba a cirewa sai an kammala da ba da aikin hajji su umara to zai iya cire su zai iya kuma ya halatta ya duk abin da za aka haramta masa idan yana cikin tsaka da hajjin aikin hajji ko umara wa yadmahu hadiya, yanka abin yankansa da ya taho da shi zai yanka in ya je ya gudanar da aikin hajji to da aka hana shi an ce yanka an yanka sannan kuma i ware wato ci gaba da abin da aka hana shi an cire masa wannan da baibaye sannan kuma an ba shi damar kayan da aka ce shi zai sa sai ya gaba aikin ibadar sannan ya cire ya cire ya ya ci gaba da harkokinsa to da ba a samu haka ba to da ba za a samu wannan hukunci dole na daga cikin hikimar da kyau. sannan ci gaba da cewa wala qada alai kuma wannan hukunci ya zo da cewa in aka yi haka ba dora maka sai ka kai ka rama wannan hajjin ba komai a ka tafi Allah ya karbi yankan da kai ya baka dama ka ci gaba da abubuwan da ya halatta maka ba sai ka zo ka rama ba za ka ana banka bashin wannan hajjin ta zama ramuwa babu wani to wannan yana daga cikin hukuncin da aka karu da shi wanda da ba a samu wannan tsaga da wutar bada da sulhu mai yiwuwa wannan hukuncin da ba a same shi to abu na biyu ma da yake cewa jawazu sauƙin hadi fil umrati wannan sulhu da abin da ya faru na tafiyar manzo da sahabbai suka tafi da su je wannan aikin haji da umara ya nuna mana halaccin ka kora abin yankanka daga inda za ka tafi aikin haji zuwa umara za ka iya tafi da abin yankanka ka kora shi kuna tabbata yadda su manzo suka to wannan ma wani hukunci ne wa anna ish'ar al-hadi kuma yin alama ga dabbar hadaya sunnatu sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ma an kare da shi wa laysa mutla ba gutsun gutsun da dabba bane ko kuma mai rai daga cikin halittun Allah saboda suna yin amfani da ah, kamar wuka ko ka ce lauje ko aska ko reza sai a je daidai wato ainihin tozon dabbar sai a mata tsage wannan tsagen da ake yi zai zama alamacin wannan dabbar Allah aka ware wa amfani da to wannan hukuncin in ba dan an yi wannan ba to da ana nan a zance ba a san a yi ko ba a yi ba an yi daidai ne ko ba ne to haka kawai ba za ka tunda annabi ya hana ko mari in kama da dabba annabi ya hana to kuma sai zaga shi aka ce to za a sa wuka ko aska a yi mata tsaki to wannan saboda an yi dan ya zama alamar wannan dabbar Allah aka ware ba ta kowa ba ce ta Allah ce to an shar'anta za a iya haka ya to wannan hukuncin da haka wata faru ba da fafa jagi aka yi da ba a same shi wannan tana da toci ko <laughs> 这边是吧？我们这个。 ce abu na uku bayan mun ji cewar na biyu ya halatta a kora a dabbar hadaya wacce za a yanka a umara ya halatta a yi alama a cikin dabbar ta yi mata tsage wannan ba a ɗaukarsa gutsun-gutsun da ah, gangar jikin mai rai a wannan ya halatta wannan tsagen ba laifi ba ne to sai malam yace na uku jawazu tabarruki bi athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya da aka an karu da hukuncin halaccin neman albarka da wata alama ko wani wato amin abu da yake da alaka da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ka fadli wa bu'i kamar ragowar ruwan alwalas sahabbai su rika wato ani dan rige-rige da ɗan rababin samun abin da annabi yi alwala da shi kuma suna samun su ma suka samu alwala ruwan da suka alwala da shi hannunsa yana tsatsafar da ruwa bayan na alwala in ya ɗiba ɗan kaɗan da fita kara kara ba sai kuma ya tsatsafar da wanda su kuma sabon su za su yi amfani da shi to wannan rababin da suke da ta wannan tafiyar da aka yi ta ƙare da hukuncin ya halatta irin manzo sallallahu alaihi wasallam a ƙare da albarkacinsa mun samu wannan ilimin wa sha'arihi da kuma falalar abin da ya shafi wato gashin da ESP na wato tunda an ce to shikenan an tsare su an hana su shiga an ce to su yanka abin yankan su yi askin su a nan su duya su koma to askin da ya gashin sahabbai tarewa su kare. to kamar da ya gaya mana irin wannan kuma ina kirbanta ne ga manzo sallallahu alaihi wa huwa amrun khasun bihi sallallahu alaihi sai dai ko wannan hukuncin ya keɓanci manzon Allah bayansa wani ba zai zo ba dan ina da wato ainihin ilimi ina da hazaƙa da basira da yawan ibada a raka cewa tun da in za ka musu aiki ka gaya mana za mu zo mu tarbi wato shi ba za a yi an gane ko eh. haka ba za a zo a rika ruwan ruwan alwalarsa dole gairi hibar da waninsa mahama balaga fadlu yadda falalin mutumin tafi wa salahu da nagartarsa ba ya wani haka sai mai da za a iya wani bayansa irin su abubakar su duk su umar su usman da annabi ce yan aljanna ne suna raye tun ba su mutu ba tun bai mutu ba to da an yi musu su da ba a yi musu ba to kuma wani ba zai zo daga baya musu to wannan ilimin da muka samu su dalilin da biya, a karamin alkai hukunci ne mai girman gaske wa ahkamul ukhra kai da wasu hukunce hukuncen daban la yattasu laha alhadith zance kan su babu yalwar da za a samu a ce sai an karade da su amma dai an baka wani sashi da su shine malai sai as'ilatu lil muraja tambayoyi dan komawa abin da aka yi a sake wato anin tunan shi udhkur abraz ma tadammanahu sulh al-hudaybiyyah min al-bunud fado mafi bayyana abin da sulh al ya kunsa na dakaru da jagororin yi sulhur da biyan ai akwai waɗanda aka sa daga ɓangaren arna daga ɓangaren musulmi ko suka yi wani ayyasa su tsohon karatu da muka to su waye su a bayanin su irin su su haibu irin su mai ba da kariya ga manzo ka aka yi hannu a taba taba shigo da sauransu su mai gira ko yawon mu gira ta bin ba. irin su mai rubutu wa kenan sai na ali a yadda su ne irin dakarun abu ko an ce share shi shi ba zai share ba sai da nuna ma za ka ina gurin ni nuna ma in share a ga duk dakarun yadda aka yi aka yi su shi ne ke cewa ka faɗo abin da ya man rasulu quraish fi hadha sul wa quraish suka aiko a matsayin dan sakon su a wannan sulh su gani, am tunda ai daga shi a shi ne sulhun ya ɗauke wa kana kafin shi sa manzo ke cewa al'amarin ku zai sauka tunda aka turo mai saukin suna aka ce su haif ko bada fi asna'i aqli hadhihi masalah مدى ما تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبب وما وجه ذلك yake cewa bada ya bayyana fi asna'i aqdi hadhihi al-musalaha a lokacin da ake tsaka da kullu wannan sulhu mada mafi makura ma ta halla bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo tsira da amince Allah tabbata a gare shi kwalliya da shi min sabari na hakuri wa ma wajhu ka me zai nuna mana me abin da zai fuskantar da abin da cewa eh yayi hakuri ba karami kamar dai dai gaban da um, yana ya rubuta cewa wannan sun yi ne tsakanin Muhammad Rasulullahi yawa da kuma wani Qurayshawa eh. sai su hane shi a gobe Rasulullahi da sun Rasulullahi ne da ta yawa cewar wato a lokacin da aka zo wannan sulhu manzo sallallahu alaihi wasallam a rubuta wannan shine abin da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah su tabbata a gare shi sulhu da Quraishawa a su da suka ci asan sai an ci da wannan Rasulullah sai da asa Muhammad dan Abdullahi da haka suka san shi ayi hakuri yace yace yace ko ko ko so wallahi ni manzon Allah ko ko bare ta ko sai ya hakura yace to a share sharewa ma da yi. ai ta nuna haƙuri ko wanda ta zai to shi nan, tun da aka haka kun ce sulhu ma kai yayi to wannan yana daga cikin sa sai kuma me wanda kuma yadda suka ce idan na ya tafi wajen cewar idan wato ainihin musulmi da zai rinda ya koma cikin arna aka ce to ba magana abin shi ya sha ba kuma za su da shi amma kuma idan arne ibar su ita fiye musulunta lalle a dama su da shi in ba don haƙuri na manzo ba a da ba akan kasu nuna an fahimta ba wani na mana shi ne abin da ke faru <laughs> eh, to wani yana nuna mana idan irin wani ta faru tsakaninka da wanda bai fuskanci addini ba ko da a musulmi ne, kai musulmi ne kai karatu ka yi ido a cikin karatu ka fahimci abubuwan da wani bai fahimta ba na sannan shi ina da taurin jayuwa kuka zo zai wani wasu to kaga abin da zo ya kake so a yi sai ka haƙura da wasu abubuwa sau da za ka yi sanda za ka cimma tsora shi akan abin da kake an fahimta ku to wannan koyarwa ba wai sai a tsakanin arne da musulmi a tsakanin musulmi mai kwari mai ido da kuma labuwa to shi ma za ba da ba an gane ko yawon yace ma muddatu hada sub tsawon wani lokaci aka ɗeba wannan sub shekara goma an ɗebi shekara goma wa ma za tamma fiha min an-nasr lil-muslimin wace nasara musulmi suka cin musamman sun samu damar yada addinin musulunci kuma su samu sakewar fitowa su yi bayan da babu wannan sakewa sai a tsoro sun sami magoya baya kuma ko da ba shigo cikin tafiya su suna zan cewa abinda aka ba a kyauta musu da abubuwan da suka kama da kun uzkur ta min hikami wa ne haɗa su to faɗo wasu hikimomi da darasi da aka kare da shi kwaya uku dangane da wannan su na'am hikimomi da darasi guda uku cikin wannan sunu da aka kara ya sanar da mu cewa sha na iya yin sulhu tsakanin arne da musulmi an ce sulhu ba sai tsakanin musulmi da musulmi ana yin sulhu tsakanin arne da musulmi ko wannan ma darasi sai kuma wani sake ƙaro an taso tsohon karatu ba a mai bane kafin a dawo na ai dama abin da ya faɗa ɗin tunda an yi darasin wasu abubuwan shi ma na cewa filin kuma da yanayi ba zai ba da ci sai ya kara ɗin kuma ya faɗa ba in akwai wanda ka hararo ka faɗo kai ba wanda yanzu ana yin tsohon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi yaki na farki na karshe wajen wato ciwo kafin idan akwai hanyar da za a wajen zaman lafiya a ciwo ya fi a kan a ce a kuma kare ya ce in za a iya ciwo arna ta hanyar zaman lafiya da lumana shi ne matakin da ya kamata a fara aiki da shi kafin bin matakin sai an kaura an fafa wannan ma darasi na yawwa musulunci ba yana da kishirwa ne na yi kashe bayi ba sai an kashe mutane an zubar da shi ba shi ne abin da ya fi da musu na'am ana da aka gama aikin mun fahimci wani hikima a gurin umar domin da kuma salama ta cewa idan za ka kira mutane zuwa gurin aiki kada ka ce su aikata ka aikata su gani ina daga cikin darasin da muka karu da shi idan za ka aiwatar da abin da kake kiran mutane zuwa gare shi a aikace to ko baka ce da su yi ba ka ce da su su eh, amma an ga cewa kokari kake a yi amma kai ba ka kare ba to wani ma yakan sare masa gwiwar to je to ci yake me me shi shi ya shiya ba an gane amma kana aiwatarwa sai kuma ya zama ta ce to ai ya kamata ma wannan mana daga cikin darasi da aka to masha Allah sai ce udkur thalathatan min al-ahkami shuri'at fi hadhihi al-ghazwa to ka fado kuma hukunce hukunce guda uku da aka shar'anta a wannan wato ainihin su su maka yanzu nan ba da eh Eh, yin tsage ga dabba da yi mata alama don wata zama dabbar da aka ware don bautar Allah da ibada gare shi ba a lissafa cikin yin musula ko gutsun da gangan jikin wato mai rai a wannan ya halatta mun karu da wani halaccin neman albarka manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi ruwan alwalasa ko gashin da aka aske nasa da makamanci halaccin koro hadaya a tafi da ita har zuwa inda za a ibada wato soke an samu da uku so kuma karawa an samu hukuncin wanda aka tsare aka hana shi isa ya aiwatar da ibadar cutu a inda aka tsare shi yi abin da shafi wato aski da yanka da wasu rasu koma inda an samu hukuncin cewa ba a ramu in irin haka ta faru ko da su da abubuwan da suka kashi ta shafi wannan ranar sulhu shine karshen abin da ya shafi da rasu haka mun mungu inda za mu iya tsayawa Allah kan kuma sai mu sashi akan umratul kafa a da bambanci cewar ka taho ibada an tsare ka an hana ka isa inda za ka yi ibada. ubangiji ya ce ba kai bi ba na lalatar da ibada. ko bai tsura maka sai ka rama ba a cikin wani kuma ya sanar maka kai ibada ko kuma ce daidai da kake da wanda a da bambanci da an sarayar maka da yiwuwar fuskantar wani laifi ko kuma tilastin sai ka rama da kuma cewar kayi cikakke don kama kasan baka shi ko je sun yi dawa basu sun yi wato ainihin zaman mina basu sun yi zaman mazalifa basu sun yi zaman arba ko wanda kuma waɗannan su ne sharaɗar abu a gane yawa ko rukunin na batun cewar an hana amara dabba ta hadaya aka hana a kowace don dabbar ka ta yi ba daidai ba a ce kamar yi ko da ba ta hadaya ba ce mai dukan shi ma na jaki akwai ka'ida don da duka ne na nadaftarwa da korarwa ba duka ba ne na ramuwar gayar amma mu galibin masu jakan dukan hutu ne za gaskiya ta ke iya ƙarfarsa nan da za masa ya shi ne abin da ke ta dokansa wucaccaka masa har gudun sai ya ji akwai ƙa'ida shi sa irin wannan ya faru a lokacin zo na raƙumi ya kai ƙara mai shi kurin masu sallallahu alaihi wasallam kuma suna da irin wannan raƙumin ka kular da shi to ina rama ko bayan shekaru ina ganin ka zai shaida shiga shi na shi ne in ya zubo ka kuma sai dai ni tare da kai kuma ta murmusa shi kenan sai a daugawa su da ku horewa ce ta ubangi yasa yake so ka mu'amalance su mu'amala da kama ba za ka samu matsala ta kan da mai kamar dabbobi haka kamar wanda suka shafi albarka a cikin sai ma wani lokacin aka zuba ruwa jirgin wanda ya saba cikin shari'a amma take juya take kashi a cikin wata. Eh. Yin wannan kaɗan rukwashe ta haka ku. <laughs> Ai ba da kai yanzu. da shine bambancin ka da su kai an maka hankali ko da hangen nesa da wato fuskantar abubuwa da fahimtar su su kuma an rasa musu gani to za ka mu'amala da su ci tubar ka biya musu waye ci baya ne abin da ke akwai da salo na horarwa da yadda za ka yi su fahimci tsawa ta hana su abu duk irin wannan da za ka wani abu wata dabbar in ka samu irin wannan horon sai ka sha mamaki a ba ka riya ko da arna suke aike shi da da abin nan da ɗan kwandonsa a an rataya masa da kuma bayanin abin da za a yi. in yaje kuma a buɗe da gani kaza za su a sassaka kuma kyau da a kama duk horarwa ce shiga kan ka tsaya kai horon mai kyau zai iya fahimta idan irin su wata da ake zuwa shi ai horo horo ne da na daftarwa da kuma har zai iya tun ana cinna abinda ba abin kama ba ci kama shi ki tafiye ne sai ya ji ya ɗauko ya kama sai ka karɓa shi kuma ka sake cinna ci kama shi a konseptin su da ta ce kama shi ke magana a jihar ko yawon da ya sauransu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا